goma goma ga wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu rayuwa da lafiya da nitsuwa har zuwa wannan lokaci muna fatan Allah ya kala dawoma mana da nitsuwa da kwanciyar hankali da riko da addinin Allah sau da kafa Allah ya mana kariya daga duk wani fitina ko wata sharri ko wani daga duk wata fitina ko wani sharri ko abin da ba daidai ba a wannan majalisi muna karatu a cikin suratul hujurat wanda sura wacce take dauke da koyarwa mai mahimmanci wajen kyawawan ɗabi'u wanda kyawawan ɗabi'u su ne abinda suke daga darajar mutum har ya zama makwabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama mafi kusaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu shiga aljanna sannan in an koma lahira Allah ya samu dace yana daga cikin abin da muka rasa a yanzu kyawawan ɗabi'u ta yadda ɗabi'u mutum cika da akasin abin da yake su ne kyawawan ɗabi'u idan sa zo ɓangaren alkawari mun saba karyawa an zo ɓangaren amana mun saba ha'inci an zo ɓangaren ƙarfinci mun saba zalunci an zo maganan gaskiya mun saba karya to kaga duk saɓanin kyawawan ɗabi'u muke duk abin da yake na yake tabbatar da ɗabi'a mai kyau to ba ita ce yawanci ake yi ba a yau don haka wannan ya kai mu ga wani irin yanayi wanda babu daɗi a cikin rayuwa muna fata allah kawo mana sauƙi a yanayin bala'i da ɗawainiya da ake ciki kuma da rashin walwala allah ya kawo mana sauƙinsu wannan aya allah subhanahu wata'ala a wannan sura wannan sura wacce take da muhimmanci take kuma karantar da mu manya-manyan ɗabi'u masu daraja mun tsaya a karatu a jiya ko a darasin da gabata a cikin a mun tsaya aya ta tara insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma a wannan sura suratul hujurat ci gaba da abinda Allah subhanahu wata'ala yake bayani na ɗabi'u masu kyau da kamata muminai su kwanci da su muna fata Allah ya ba mu ikon dacewa ya samu sifantu da waɗannan ɗabi'u masu kyau na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمدوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب جئت الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah subhanahu wata'ala ce na mu'minuna su sani cewa mu'minai ikhwatun yan uwan juna ne ma'ana mu'minai su zauna a matsayin 'yan'uwan juna masu girmama juna masu daraja juna masu yadda da juna kuma masu kiyaye mutuncin juna wannan shine asalin ukuwa imaniya ukuwa imaniya shine farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tsakanin muhajirin na ansar al-mu'aqa bain al-muhajirin wal ansar akwai wanda ke masa al-mu'aqa wato kullu yan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarawa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hijira daga Makka zuwa Madina ya sanya harifin yan uwantaka tsakanin muhajirai waɗanda suka kauro daga maska zuwa madina wal ansar da kuma ansarawa waɗanda suka karɓi baƙuncin yan hijira su ne mutanen madina sai mutum ya tashi sai ce dami damuka wa mali maluka wa irzi irzuka ana daga yanzu jini na ya zama jininka dukiyata ta zama dukiyarka mutunci na zama mutuncinka sai zama to sun zama ɗan uwan juna ba wanda ya isa ya bambare wani a jikin wani a cikinsu har sai da suka kai matsayin da mutum yana iya yafe komai na rayuwarsa ɗan uwan nasa ya rayu mana an kawo abinci ko an kawo miya da romo da nama an kai wa wannan ya duba ya ce kai amma wane da zai samu wannan abinci da zai ji daɗinsa ko kai gidan wane kuren da na zai ba aka wuce aka kai gidan wancan shi ma da ya duba kamar zai ce ce kai da an kai wa wane shi ma ya ka kai mata abu ya zagaya gidaje masu yawa har da dawo gidan farko wanda shine sai su kai wannan level din a imani ma'ana su kai wannan matakin a imani Wani wanda shine al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar suka wayi gari muhajiri yana iya gadon ba sare idan ya rasu ko ba sare yana iya gadon muhajiri idan ya rasu saboda ɗan uwantaka da ƙarfi mai ƙarfi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina a tsakanin su ɗan uwantaka na imani sai da mutum yana iya tsarayar da komai a game da wannan ɗan uwansa wanda imani ya haɗa su wannan ya sanya wato mutu yana jin kishirwa matuƙa za a kawo masa ruwa ya faru ga waɗanda a gurin yaƙi aka doke su suna cikin wato rauni sai yana buƙatar a kawo masa ruwa yana motsi yana buƙatar ruwa aka ɗauko ruwa aka kawo masa kafin a yi ta gurinsa ɗan uwansa shi ma yana cikin rauni ya gani ya yi kara saboda bukatar ruwa da yake yi wannan baya magana ma yake a wuce a kai wancan dan uwan nasa saboda ya fi shi bukata shi ma an doshi sa sai wani sanya hango shi ma ya bukaci ruwa wannan shi ma yake a wuce a kai wancan na uku kafin a je gurin na uku ya rasu kafin a ta gurin na biyu ya rasu kafin a ta gurin na uku na farko ya rasu saboda dukkan su kowa yana fifita dan uwansa akan abun da shi ya kamata ya amfani da shi wani shi ne asalin uhuwa imaniya ɗan uwantaka na imani haka suka ga ci bayan ɗan uwanta ɗan uwanka sai dai ka ga ci gabansa ba kawai ɗan uwanka ya ci gaba hankalinka ya tashi ba ɗan uwanka ya samu ni'ima hankalinka ya tashi wani babu ɗan uwantaka na gaskiya tsakani irin sa ne ɗan uwantaka da za a je gaban Allah a ji kunya wannan ɗan uwan wannan ne amma kuma kullum hasala da juna sukan da an koma ana jin kunya a gaban Allah don ka a gyara yan uwantuka ta zama ta gaskiya ta imani na gaske Tun an uwanka ne kawai duk abin da za ka yi masa ka yi masa domin Allah ba tare da kowa ya sani ba ma duk abin da za ka yi masa ka yi masa domin Allah tare da fatan ya samu ci gaba ka taimaki yan uwanka kana mai fatan ya samu ci gaba ya samu ɗaukaka ya samu jari ya samu kaza ya samu kaza ɗan uwanka ya samu duk abinda ake so a samu a duniya baka bakin ciki akan wannan wannan shine asalin imani da kuma ɗan uwantaka wacce imani ya kafa ta amma duk ɗan da zai sa in dai ɗan uwanka ya shiga wata na baƙin ciki wani ba ɗan uwantaka ba ne duk lokacin da ɗan uwanka ya shiga wata ni'ima kai kuma kake hasada da wannan ni'imar wani ba ɗan uwantaka ta gaskiya ba ce za a je gaban Allah a ji kunya kuna uwa ta uba ta a je gaban Allah wannan yana cewa ashe wani har kai wannan wani don Allah zai bayyana gaskiya da yau wasu bulas sara'ir yau na tubular sarai shine ranar da za a bayyana haƙiƙanin abin da ta ɓoye a zuciyarka da abin da ka faɗa a gefe a gefe wannan wannan baya nan da abin da ka ƙuƙulla a can don ka ci sa wannan ya ci baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da shi gaba ko kana so ko baka so to ran tashi alkiyama Allah zai bayyana gashi nan kai kaza kai kaza sai ka kan kawai ga ka kana hero ga nan kana yi kuma ga ka kan a bakin wani dungu a can ka gudu je kada fari kana yi ko tudun wata ko da ka fito kwanan gidanku kana can kana wani kulle kulle sai mutum ya ga kansa kawai sai abin kunya ya bainal awwali na wal akhiri wato ga mutane na farko da na karshe amma mutum an nuna shi cewa bai yi wa mutunci bai yi wa uwansa mutuncin da ya kamata irin yadda Allah ya umarni ba to shine Allah ke cewa innamal mu'minuna ikhwatu ku sani cewa mu'minai ɗan uwan juna ne ina ga kuma ga imani ga kuma yan uwantaka na jini mumine ko da ba yan uwantaka na jini wani su yan uwan juna ne saboda yan uwantaka na imani ya hada su sai ga shi kai mumini wanka mumini karin ka mumini to kaga yan uwantaka na jini ya hada ku sannan kuma yan uwantaka na imani ya hada ku musamman in an samu imani na gaskiya za ka samu imani na gaskiya to za a samu jin daɗi don haka ake bukatun yan uwantaka na gaskiya shi yasa Allah sai yace fa aslihu baina akawaykum haka ku gyara ku sulhunta tsakanin yan uwantakan tsakanin yan uwanku da tsakanin yan uwantakan ku ku gyara ku daidaita ku yi abu nagari kar ku koma gefe kuna cin kafan yan uwanku kar ku koma gefe kuna butulci wa mutuncin da yan uwanku suka yi kar ku koma gefe kuna zagin yan uwanku kar ku koma gefe kuna cin naman yan uwanku yan uwanku ne ba su karfin ku kira su ku gaya musu ba yan uwanku ne ba su karfin ku yi musu nasiha a ido da ido ba inda da kuje yi yan uwanku ne ba su karfin ku gaya musu gaskiya ba yan uwanku bai dace a ce wani ya ji sirrin ku ba ba irin zamanin mu na yanzu ba zamanin mu na yanzu sai Allah da ya kiyaye kawai yan uwa suka samu guri su zagi babban su ko su zagi karamin su ko su zagi wata tamacen su ko su zagi namijin su namiji ya tsakanin su zagi namiji ita mace ne su zagi ta mace kai ka ce dai abun sai dai Allah sauki Allah ta innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawai ku daidaita tsakanin ƴan uwanku ku daidaita tsakanin ƴan uwantakanku annabi sallallahu alaihi wa wasallam kashin wannan zaka ga malamai masu tafsiri yawanci sun kawo hadisai musamman hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana Wadda yake karfafa cewa a tabbatar da karfin yan uwantaka a tsakanin juna da juna musamman yan uwantaka na imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahasadu kar ku yi hasada da juna idan aka samu hasada ba za a samu yan uwantaka ba bayan da za a yi in zama dan uwanka in ina maka hasada ba za ka iya zama dan uwana ba in kana mun hasada domin idan ina hasar da abun da ka samu na ni'imar duniya ba zan samu yan uwanta da kai domin zan yi taɓa ɗan maganganu har iya wanda ke hasar da kuma mai zuciyarsa har sai ya kirkiri kariya a kan wanda ce wa hasar zai kirkiri kage kan wanda ce wa hasar kai in mutum yana yi wa mutum hasar yakan yi burin a ce babu wannan mutumin a doron kasa so da tsabar hasada inda ya gan shi gabansa faduwa yake kawai ya sa zuciyarsa shedan ya taimake shi akan sharri kullum kuma idan mutum shiga hasada to ban alkhairi da cigaban wancan babu da zai rinka gani so da jazaran abu ya shiga hasada da wannan yana tafiya abu ya samu keke sai muke yana hasada an ji maka dan kawai ka gan shi akan mashin sabuwa ka inda second hand ce kana hasada sai ka gan shi akan sabuwa ko suke nuna shi a fara waye na ya samu kuɗi a ina ya samu kuɗi ya tsaya kun san da ya samu kuɗi ne kawai shi kana sai kaga a nan yana tuhumar nan a ina ya samu kuɗi to an jima zai kirkiro ƙarya zai kirkiro ƙarya zai faɗi inda aka samu kuɗi ko ba sani ba in ya faɗa ko na sharri zai faɗa ba zai faɗi na gaskiya ba balle an jima kuma an kwana biyu sai gan shi ko da motan aro ne ba tasa ba <laughs> gaba ɗaya hankalin sai tashi an jima kuma sai ganshi da mota tasa ya yi wata kwana ya kace wancan ya sai fili ba ga ita ya sai fegi a can ya sai fegi a wannan anguwar anguwar masu kuɗi nan shi ke nan kawai sai rikici an jima kana ya kace ma ya fara gini shi ke nan ɗan taka ba zai taɓa zama ya shiri ba don a kullum in ya kan shi buri yake a ce babu wannan abubuwan duk wannan abubuwan za su zauna to buri yake a ce babu musulmi duk wanda yake hasada da wani shi ƙarshen abin da hasada ke kai mutum gare shi shine burin da wani a doron gasa shi sa hasada ta fi kowanne shari shi sa farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake son ku yi an wantaka farkon abin da yake ku kawar yace la ta hasadu kar ku yi hasada da juna in kuka dauke hasada yan wantaka zai samu da sauki amma in akwai hasada yan wantaka ba zai samu ba domin shi hasada ba a yinsa sai ga wanda aka sani hasada ba a yinsa sai ga na kusa mutum ba ya yi wa wanda bai sani ba hasada a ce yi kuna sai ka ga wani katon gida an gina an yi fenti saura a kauro sai wancan gidan waya ce wani mutum ne wallahi a can abu da mai duguri yake zai kauro shi yawan mai gini ce yau a to Allah ya sanya albarka Wani sai ga kawo ce ba wani abin da ya dame ka saboda baka san shi ba ba ka taɓa hannun sa ba duk girman gidan ba za ka waje da ka tafiya ka amma wannan gida ya ginu amma wannan mutum mai kuɗi ne amma duk ba ka san shi ba amma idan aka zo kayo kwana ta ga katon gida ga fenti ga komai saura a ƙaurace wannan gidan ba sai na malam muhammadu ne malam muhammadu ne malam muhammadu dai wannan na kan kwana <laughs> to nan gaba ɗaya zai ga jijiya ta ɗan mutu a zai ta ɗan mutu ta asalin hasada ba ta yiwa sai ga wanda ka sani kuma sai ga wanda yake kusa shi sa akwai hasadul aqran akwai hasadul aqriba akwai hasada ta ɗan uwa wanda suka haɗa jini da mutu shi sa idan hasada yayi hasada tsakanin mutum da ɗan uwansa har ta akwai wasu mafarkaiya akwai wasu mafakai ya su ibn sirin rahimahullahu ta'ala suka bayyana cewa in kiga kana in haka ka kai hasala zaka ga mutum karshen ta na irin wa'annan mafarkai amma ba za mu faɗi wasu mafarka ya wani to wani yaje ya ce yawwa haba yau yau jiya dama ya gani jiya dama ya gani gaza da to ba za mu faɗa ba wannan in ka karanta ka gani ka je can ka karanta ka gani amma akwai mafarkayyanda. da idan hasala ta kai hasala musamman suna tara daga ɗan uwa ne mutum zai roƙi irin wannan har a bacci saboda abun ya ƙuri akwai abun da zai kai ga mutum zai rinka gani wani wani zaka ga tun yana hasada a boye har zai bayyana a fili bayyana a fili wani zaka ji yana faɗan magana a gaban ka bai dace a faɗa a gaban ka ka ce wa mali a insha Allah ta'ala kwanan na appointment mu zai fito insha Allah ta'ala za mu sanar sai ka ji abin da wuya fa Allah ya alƙawa ko ya ku samu ba shi ka kuka ja fara faɗa haka ba za ka samu ba kawai shi gaya ma a ido da ido shi ba za ka samu ba kawai shi kenan iya abin da yake ji a sa kenan baka ya furta maka sai ka huta amma kar ka razana ba kawai hasada ta dauke ke shiga wannan amma in Allah da zaka yi samu da a ce alkhairi ce to a dage da addu'a kuma Allah ya tabbatar da wannan abu kuma a dage da addu'a don abin ya tabbata Allah ta kuma a dace shike amma su je kai sai wa? waye ya tsaya waga ya waye ya tsaya waga sai ya wanta Allah subhanahu ta'ala. Eh, sai saka jana ta maga waye ya tsaya waga oh, na mutu ya gaskiya sai yayan ministoci sai yayan gwamnoni sai yayan kaza su ne suke samu ba za ka samu ba kai gowa shi kenan ta hasada duniya in ba da wani shi da zuciyar sai ki faɗi irin wannan magana amma dukkan alheri babu wanda ya sai ce abin da Allah ya tsaya maka zai gari ka babu shi sai da kawai abin da ke gare ka sai al'asu bil asbab ana neman takarda kaza kana da ita ka bayar to duk kuma kawai kai ta addu'a ka gani ka ga mai tsaya maka shine Allah subhanahu wata'ala wallahi dole sai an sa sai da kai abun yake kyau in ba sa da kai ba abun ba zai kyau ba so da ne ka dogara ga Allah kuma ka sai kuma akwai bukata kuma akwai wanda suke eh abu ne eh, wanda suke manya ko kuma wanda ake ganin cewa suna taimakawa a samu in ka samu hali wannan su ma ka gaya musu ka yi iya abin da za ka yi ka yi akamujin asbab kana addu'a ka gaya wanda suke ganin cewa zai iya tsaya maka ko zai iya faɗa shi kawai ka gama na ka tabbata al'amarin yana hannun Allah kuma Allah zai maka to ba ka da matsala domin ka hadu da mai hasira sai nuna maka cewa a ba za ka samu ba kai da kai ce sai muke iya jama'a wannan to hasira suna kai ga wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahasad kar ku yi hasada da juna wala tabagabu kar ku zaman to kuna keka da juna har ta ta ba za ku yi wani keka ba sai kina masa hasada kai wa wani mugunta kar ya samu kaza ko ka wahalar da shi akan kaza ko ka cutar da shi akan kaza ko ka ci amanansa akan kaza ko ka masa kaita ka karya masa alƙawari haka haka da kawo wannan sannan ba za ku zauna lafiya ba don zai gane ka ya gane ka ya tabbata kai ba mutumin kirki bane har abada ba zai manta ba kai ba mutumin kirki bane to ta ina za ku zauna inuwa ɗaya ku zama ƴan uwan juna ba zai yiwu ba kai mugu ne mace a kan harkar rayuwarsa ya gani da kai aka sa dafa aka taka da kai aka sa kafa aka ci mutuncinsa da kai aka yi kulle-kulle aka hana shi da kai aka yi kulle-kulle aka kawar da shi kai ina za ku zauna lafiya ko kai ne limami ƙarya ne kawai yana bisa sallah ne in ya zama dole bisa larura in zama dole kawai ke bisa sallah bisa larura amma ya tabbata ba mutum kirki bane a gabansa kuma ya tabbata kai ba mutumin kirki bane saboda kai makiyaci ne marar amana marar alƙawari ba abin da baka yi masa ba a rayuwarsa an kawai zai ga mu'amala da kai sai kawai don addinin musulunci an ce a yi sallama wa juna shi kenan sun yi sallama maka kawai shi kenan ya gama iya abin da zai maka saboda haka a ko'ina in yi ji sunanka ma ya tabbata abin ba zai yi ba in yi ji sunanka ya tabbata kawai saboda mayaukari ne kai maha'inci mayar alkawari mai ƙarya ya rinke da Allah to shi sa ɗan uwantaka wala ta wala ta dabaru kar ku zamanto kuna juyawa juna baya saboda gadara ko saboda ƙarfi da kuke da shi ko saboda mukami ko saboda matsayi wane tilaka ne ba ruwanka da shi ka ganshi ka kau da kai ko wani abu nan ba kai da ba dalili ba ka kau da kai saboda sa mummunan miyagun mutumi ba akwai miyagun mutane da za ka gansu kau da kai saboda ne kar ma ka sa kai akan abun hannunsu saboda miyagun mutane ne an yi nasiha sun ki su an ji hankalin sun kasa wani ma yana numa ga tsara cewa shi ma ya yi karatu ko kuma yana karatu ko yana zama a gindin masu karatu irin wannan za ka yi ajiye shi a gefe sai dai sallama kawai amma ba amincewa a kusa za a yi sallama amma babu aminci babu aminci don ka amince da shi ma zai ha'ince ka to ke halatta ba ka amince da shi Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh, eh, akwai wanda sun musulunci ma sun karbi addinin musulunci amma saboda sun masa abu da abu mai kuna ya hakura da su irin su alwashi shi fa ya musulunta ya zama sahabi ma amma na sallallahu alaihi wasallam baya son ya yi mu'amala da shi na ga kuma munafukai wanda su kan tsan munafukai ne annabi sallallahu alaihi wasallam Ba ya kalla ma bai bar shi ya yi mu'amala da su ba hatta tsayuwa akan kusurin sai musu addu'a sai da Allah ya hana shi ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri kada yadda kai sallah akan wani daga cikin su wanda ya mutu har abada daga yau doka ta zo daga Allah ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taqum ala qabri kada ka tsaya ma akan kabarin wanda ya rasu a cikin domin addu'an ka yana sa a sauƙaƙa wa mutum bala'i a cikin kabari ko karka tsaya wannan kaga Allah ya sa an ja layi munafukai sun cutar da munafukai to irin wani an ga munafiki wane ya cutar da wane ya cutar da wane wani zaka ji kana faɗin sun zai a hawa. wannan dama ai wata mu'amalan ka zaka mina mina zero ne sai da yace mana kaza ya kuma rantse da girman Allah yace kaza amma ina da muka fara tafiya a cikin mu'amalan wallahi ba a yi ta ba sai a shiga nan a fita nan a bauɗe nan a zaga can ana tanin kinoke an dauka Allah baya gani duk mai wannan halin ka jira shi kaga ikon Allah ka jira shi kaga ikon Allah so da Allah ya isan jama'a ya bi shi da yawa wata rana za ka yi mamaki in ka gan shi Allah ya taka masa biki wannan ma in Allah ya nufi shi da alkhairi kenan ko kila zai tuba ko kila zai tuba kasan munafiki wani sai shi kan meta tunaninsa cewa dabararsa ta sai yin abu haka marar fahimtar Allah yakan da kuma kawai dabarar su take ta yayi abu yakan ga wayonsa ke fil shi ka kawai da kun zo gaban sa sai rinka tunanin ta inda zai muku wayo yayi wa wani ma wayo yayi wa wani ma wayo ya sha yayi wa wani ma wayo ya sha wani ke ya fara kana ganin sa a cikin hannunka wani kuma za ka yi mu'amala da shi kawai yana rantse ma da girman Allah yana ma kaza saboda kawai ya lura cewa in an ma rantsuwa magana ta kare to nan zai fito maka sunan yayi ta maka wannan shi kuma kawai sai ka dau safil qal zuciyar ka wanke kiya sai ka dauka eh da gaske ne wani ya rantse a magana da gaske ne don kai ka san baka rantsuwa da wata to wannan in ya bayyana dole kuma ƙarya za ta bayyana Ko min jima wanda sai baka yance kariya ba ta ko fure ma ba balle ce yaya komin jimawan da ake ana shan wahala da munafiki sai za ta bayyana don za a zo gurin da za a fice ba inda za ka yi sai ka zo ka faɗi da ciki da bakinka ka zo kana zargin amininka ko amininka yana zargin ka ko wani abu makamancin haka kana cewa shi ne yayi ko kana ko yana cewa kai ne kai ko wasu abubuwa duk sai an zo ga wannan makurar. an fice kenan ƙarya ta ƙare. ba a cewa gaskiya ta kare sai ƙarya ta kare turan da ake wannan to ina za a zama yan uwan juna kuma kuma wani tsarin Allah ba ka gane wani kawai shi kullum a mu'amalar sa ƙarya ce munafurci ne noke noke ne ha'inci ne rashin alƙawari da kariya to ba zai yi ku zama yan uwan juna ba wala ya ga ibadukum ala bai ibadu ko cinikayya ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce har wani ku ya zo ya yi ciniki akan cinikin wani duk wani abun da zai kawo rashin jituwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kar wani ya zo ya yi ciniki akan cinikin wani ku zamanto idan kasancewa wani ya saya ana kokarin sayar masa ko karka ba shi ciniki ku zama ɗan uwan juna na gaskiya ta yadda ba za ka cutar da shi ba ba zai cutar da kai ba ka zama ɗan uwa gare shi yadda baka so in za a sayar maka wani ya zo ya yi karfa karfa to haka ma kai ma karfe mata haka to haka sai a zaman to uwan juna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ɗan uwan juna na gaskiya ku zama bayin Allah ɗan uwan juna na gaskiya bai ce ku zama bayin Allah ɗan uwan juna na gaskiya ba da farko sai da ya faɗi abubuwan da kar ku yi su don in kuna yin su ba za su bar ku ku zama bayin Allah ɗan uwan juna na gaskiya ba shi sai ya fara da cewa la tahasadu wa la bazabu wa la dabaru. a wani guri zaka ga wala la tashu wala yabi ba'dukum ala ala bi'i ba'd kuma kamar tashi a riwayoyi daban-daban wallahu alam an kuma kala sallallahu alaihi wasallam kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza sannan ku na umarni ya zo cewa ku zama bayin Allah ƴan uwan juna ashe in kun yi wa'incan abubuwan ba za ku zama bayin Allah ƴan uwan juna ba da ya kamata tun farkon hadisin ba ana so ne mu zama bayin Allah ƴan uwan juna ba ai da tun farkon hadisin kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana shikenan ku zama bayan Allah yan uwan juna shi kenan, to amma akwai wasu abubuwa wanda suke hana a zama yan uwan juna bayan Allah su shi za yi fara faɗan su tukunna kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza in ba ku yi su ba to wa kunu ibadallahi ikwana za ku iya zama bayan Allah yan uwan juna in ba hasada to za ku yi yan uwantaka in ba keta ba kyashi za ku zama yan uwantaka in ba juya kai ga juna sai kana jin cewa kafi ni Kafi fi ni kudi kafi fi ni matsayi kafi fi ni kaza haka da ka hango ni sai ka juya kai ba za mu daidaita ba sai ka ji ba na son ka ni ma sai in ji ba ka so na haka za a yi tafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai da abin da za su yi su so juna yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama masu imani sai kun zama mu'minai wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama kuma mumine ba sai kun so juna an uwantaka na gaskiya sai kun so juna sai ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin in nusar da ku zuwa ga wani abu wanda in kun aikata shi za ku so juna sabai ba sai ko ba sai ce afshu salama bainakum ko ya ka sallama tsakaninku. to dan ka ganni maimakon ka kau da kai sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah sai ce assalamu alaikum warahmatullah ko ban ba ko ko ba sai ka ji kaji gani ba bukata amma da zan zo shirku na fitan sai wannan na ba ta wani dan kudi kai wannan ma na kalle shi sai na baki gobe ma haka na ga wuce suwa ne kai ba tare ko karwa ko sai ka ji an ji wa fara ta kai ni wannan anya ba zan sake karban kuɗi kawai ha sai na wani wani ga darak sai na kallon mai na da fatin sai ka ji kana kuɗin zarafi din ma ko ima yake baka masa ka biya ta kanka kan sai na halaran kai na baka kudi ni eh, gaskiya ni kuɗin sa yake ba zan karawa ba amma mutum da zai sai ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ka ji kana kaska wala ni wannan yana burge ni shi duk inda ya wuce zaka ga ya muku sallama ya wuce kaga ba kobo ya baka ba amma kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake awala azillukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin da zan nusar da ku zuwa ga abin da in kun aikata za ku so juna ba ashu salama bainakum ya da sallama tsakanin mafi alkhairin kalma da za ka yi wa mutum ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in ka shiga daki assalamu alaikum wa rahmatullah da ka fito ka koma ɗan uwanka yana cikin dakin ko iyalanka suna cikin dakin ko ƴaƴanka suna cikin dakin ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai sanya kauna da soyayya da kuma fahimtar juna a tsakanin su da yan uwansu kuma har yanzu wanda suke nan kuna ya haɗa sallama wa juna babu kyashi babu abu ne kawai an zo a ah, malawa ya salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah kenan an yi abu za a yi ha ah, malawa ya sai da sabi su malawa ne sai da sabe suka ji kawai ka tafi hankalin ka kwance wane ma hankalin kwance da zaran ka ji wani abu ya same shi sai ka ji hankalin ka kwance abu yana samun sa sai hankalin ka ya tashi amma wani kawai kullum hasada yake da kai Kan abin da ka wa silifas ma in ka canja sai wani a ina ka samu kuɗi ka sai silifas abuwa mun sai makura mun sai makura silifas ana ma hasada akan uballe ka samu ko ba shi da sai kai anya kai ka tsaya ya abuna malam wani ne ba ne yawa ni dai na san ba ba ka akai abin da ke so ya ji kenan wai ba kai ka tsaya ba saboda baka kika kafa abu abin da yake so ji kenan in kace masa a ah, malama ne ne ba ne sai ji dadi yawa ni kana san baka a shi kai to Allah ya saka masa da kuma Allah ni ba gaskiya bane kawai kawai wai ya ji ba sai ne ka kai kafa ba shi nan bukatar ta biya sa ya kwanta to wannan shine bala'in rayuwa da ake ciki mutane suna suna mugun hasa da juna da yashi da kiyayya kyashi da tsiyayya da hasada in akwai su ba za a yi yanwantaka ba Allah ko a ina ne ko a gida ne yan uwan juna in akwai kyashi da hasada da kiyayya Allah gidan ba zai zauna lafiya kowa zai kama gabansa ne ba za a samu haɗin kai haka kuma a anguwa in akwai kyashi da tsiyayya da hasada kowa zai kama gabansa ba za a samu nutsuwa a wannan anguwar ba ba za a samu haɗin kai ba haka kuma a gari haka a ƙasa haka kuma wata kungiya ne ya kai hasada da kashi da kiyayya ba za su na daidai ba dole a wuce zai aika raguwa kullum ana raguwa in wancan zuwa raguwa wasu masu kara raguwa haka za a ita yi Allah kiyaye to amma idan babu hasada babu kashi babu kiyayya to za a zauna a nitsu a girmama juna kuma sannan za a samu yan uwantaka na gaskiya na imani irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara tsakanin sahabbansa babu mai kashi da wani babu mai hasada da wani babu mai eh, mukunta ga wani haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara su haka Allah subhanahu wata'ala ya ce a fa'aslihu baina alhawaikum ku ayyuna ku kyautata tsakanin ɗan uwantakanku ko kuma ɗan uwanku ku zamanto masu tsananin kyautata ɗan uwantaka tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi hasbi bi hasbi mri'in min al-ithm an yahqira akahu al-muslim kai ya ishi mutum zunubi in dai mutum kana so ka samu wanda ya samu koshashe ya zama koshashe a zunubi ya loda zunubi ya dauka a kansa da an gan shi an ga zunubi yana tafiya wanda karshen sa wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai wannan shine wanda ya in kana so ya kuye wajen zunubi shine wanda zai zama ya wayi gari yana kaskantar da walakantar da ɗan musulmi iyakan isa wajen zunubi shine a ce mutum yau yana walakanta dan uwansa musulmi ko yana kaskantar da dan uwansa musulmi shi yasa kar ka walakantar da dan uwanka musulmi wane yau kana ganin sa walakantacce gobe baka san shi waye bane wane yau kana ganin sa bashi sisi gobe baka san shi waye bane nawa ne mutane su ne masu sisi yau ba su ne masu sisi ba nawa ne mutane ba su da sisi ba su da kobo ba su da komai yau su ne masu shi su ne masu faɗa aji a jiha su ne masu faɗa aji a ƙasa su da ba a san su ba ba a san su ai ba iyayen su talakawa ne yau ina abin yake Allah ya juya abu waɗanda da su kuma su ne waɗanda gidan kuɗi gidan mulki gidan a faɗa ji, yau sun zama ba a labarin su gaba ba a labarin su to karka walakanta musulmi kai dan adam karka walakanta shi kai dabba karka walakanta ta duk abin da za ka yi ka yi wa mutum alkhairi balle dan uwanka duk abin da za ka yi kai mutum alkhairi in ba da hali kai masa addu'a ko dan uwan ya sani ko bai sani ba ka kuma toshe kunne daga maganganun yan uwa ka toshe kunne daga maganganun mutane ka toshe kunne daga maganganun dangi mutane yawanci ba su da adalci a zamanin mu na yau ka toshe kunne da su kar kuma ka yi aiki don su kar ka ce za ka yi don sun yi ba ka damu da wannan kar ka ce maganganun su zai tsaye da kai a i abin da za ka iya kawai karko maganganun su yasa ka ce a tun sun ce kaza ba na musu kaza zan yi ba a ka yi iya abin da ka iya ka kyale al'amari ga Allah saboda haka a zama yan uwan juna na gaskiya mutane yau tun daga gida za ka rinka jin tsara wani sare ko wani fime har a fito anguwa har a fito gari wannan abu ne mai sauki amma ka kau da kai daga wannan tanani dacewa a gurin Allah to idan musulmai suka wayi gari suna masu imani na gaskiya sannan kuma suna masu uwantaka da juna uwantaka na gaskiya ba za su rinka cin naman juna ba ba za su rinka ziba wa juna ba ka samu dan wani kuna magana wani baya nan me yasa in abu yayi na kuskure ku tashi wani ku biya masa in abu yayi ba daidai ba ku yi masa nasiya mana in gaskiya ne amma in ba za ku yi masa nasiya ba to ku yi shiru kawai ko ku yi masa addu'a ya kira in abu yake ba mai kyau ba amma ta yaya za a rinka yin abin da bai kamata ba a rinka cin nama wannan wai yayu sun haɗu suna cin naman kanin su ko yayu sun haɗu suna cin naman kanwarsu ko yayu sun haɗu suna cin naman eh, abin dan uwansu wanda baya nan ba daidai bane babu daidai a cikin wannan ko ba za a samu yan uwantaka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutum zunubi a ce yau ya ya walakanta dan uwansa musulmi iyakan zunubi kenan ka wanda za ka walakanta sai mutum kai dabbawa ba a cika walakanta ta ba kana iya tausaya wa dabba ka samu nasara abuna bagaya min abuna baghiya bagaya ahlul kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wa sahabbai labari wacce take fasikanci fa wacce ta kama daki take fasikanci da shashanci amma Allah ya yafe mata zunubinta saboda tausayin kare da shi tausaya wa kare ba ta walakanta shi ba Allah ya fi mata zunubin da take ka daki take da shi wani karuwanci da fasikanci wani kowa ya sani amma tana tafiya A nan sallallahu alaihi wasallam ke bada labari tana tafiya a jeji kishirwa ya kamata ta sai ta sha ruwa sai ga wani kare ya zo ya rasa dubu ya sha ruwa ya kuma kiyaye bargurin saboda tsabar kishirwa da yake ji sai ta ɗau takalminta sai ta shiga cikin rijiyar sai ta ego ruwan sai ta matso masa da shi sai ya sha ta koma ta ego ta matso masa da shi sai ya sha da haka da haka har ya koshi da ya koshi ta sai kama hanya taf taf taf sai ya gube ta tana tafiya sai Allah ce ya ce mala'iku kaga wata matar eh, kaga aikin da take ya san aikin da take karuwa sai. karuwanci ta ciki ake take da shi na fasikanci sai Allah ce ka ce eh, to na yafe mata ka shiga ina ne da sunan take gidan wuta ta to me da shi gidan aljanna saboda wancan karin da ta tausayawa ba ta walakanta shi ba ta shayar da shi ruwa to mutane a yau aka wayi gari eh, eh, kawai banda walakanta juna ba abin da ake so wannan ya walakanta wancan wancan ya walakanta wancan wancan ya wuce a yi magana wancan ya wuce a yi magana shi kenan to don haka Allah subhanahu wataala ke fa aslihu baina akhawaykum ba za mu samu sulhun ta dan uwan mu ba sai in mun zama dan uwa na gaskiya masu imani na gaskiya sai in mun kuma nisanci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu nisanta shine hasada kashi kiyayya duwaye na muka wadda kai daga su kuma mu daina yin su ko mu daina shiga muna bata sha'anin wayansu ko tana bata mutum harkar kasuwarsa gangan saboda ba ka so samu alheri ko ba ka so samu kaza ko kuma ka rinka yi mutum hasara akan harkar sa ko ka rinka yi mutum hasara akan harkar abubuwan sa na rayuwa duk wannan bai dace haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ko za ku samu rahmar Allah in kun ji tsoron Allah za ku samu rahmar Allah za ku ji tsoron Allah za ku samu rahmar Allah rahmar Allah za ta samu in kun ji tsoron Allah takawa kamar da kullum ake faɗa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ta sanya wiqaya wato tsari ka da azabar Allah ko kuma kai bauta wa Allah kai biyayya ga dokokin Allah bisa haske daga gurin Allah ala nuri min Allah khashiyat abuna tarju tarju sawab Allah wato ka yi ka bi Allah ka bi dokokinsa bisa haske daga gurinsa subhanahu wa ta'ala mana bisa roman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai kwaɗayin lada a gurin Allah kana kuma mai nisantar dukkan abun da ba daidai ba da azabar Allah da bala'i abun kana eh, nisantar dukkan abun da ba mai kyau ba kana gudan su na sabon Allah a bisa haske daga gurin Allah bisa roman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafu azabahu ko iqabahu kana mai tsoron babin Allah ko kana mai tsoron azabar Allah mutum ya zama ko mai taka tsantsan ne biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala shine takwa taqullah Allah ya ku tsoron Allah cikin abun da ya muku bayani ma'ana da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum to sai ce taqullah ku yi taka tsantsan da dokan Allah ku kiyaye dokan Allah ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ga dokokin Allah kar ku yi abun da ba daidai ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum na hakan zai sa ku samu rahama matakar kun ji tsoron Allah kun ji dokokin Allah kun yi abin da Allah a yi to za ku samu rahamar Allah subhanahu wata'ala don Allah ya ƙara girmama sha'anin ɗan uwantaka ya kuma ƙara bayyana cewa e lallai abi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون كذبا wannan abubuwa ne daban-daban Allah ya hana don me don a samu yan uwantaka da zamantakewa gari da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a duk wanda ya sifanci da waɗannan abubuwa da Allah ke kawo kar a yi kaza kar a kaza, kaza wallahi tabba da izinin Allah su kuma kan kyawawan ɗabi'u shi sa wannan sura tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutane suratul hujurat tana da matukar muhimmanci in ka dau ayin sulhi hujurat kawai ka sa a rayuwarka ka gama gaba daya in dai a bangaren mu'amala da zamantakewa ka gama ba abin da ya in illa kalilan kawai da zaka nemo daga wasu gurare daban-daban cikin alkur'ani da ayoyin Allah amma suratul hujurat din gurungun inta Allah ya saukar da ita a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ta nuna wa mutane mafi alkhairin abin da za su yi a rayuwa su samu lafiya su samu zaman lafiya su samu nutsuwa su samu zamantakewa su zauna lafiya tsakanin su da juna su zauna lafiya tsakanin su duk wanda ke zaune da su ko ba musulmi bane su kuma samu nasara a duniya kuma su samu nasara a lahira yanzu ga wasu dokar Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kar wasu mutane maza su yi sukuriya mana su yi izgili da wasu mutane mata asa an ya kunu kairan minhu da sannu waɗannan waɗanda ake wa izgirin kagawa wane cikin kaya masu datti ko cikin ƙananan kaya kai naka kayan manya ko kagawa wane ya taho da ƙasa ko ka zo da mota ko kagawa wane gidansa na haya ne kai kuma gida ƙato kake da shi naka na kanka na mallakanka ko kagawa wani yana cikin wahala yana cikin gumi yana wata sana'a wadda a ganin ita kamar kaskantiyar sana'a ce amma da haka yake ta neman Allah ya rufa masa asiri kai kuma a zaune kake a shago ko ta ina sanyi yana buga ka kuma kuɗi suna shiga duka waɗannan ba dalilai ne na kai wa mutum izgili ba duka waɗannan don ka zo a mota shi ya zo a kasa ba dalilin ne ka masa izgili ko ka ɗauka cewa shi ba kowa bane don ka zo a mashin shi ya zo da ƙasa wannan ba dalili bane ka ɗauka cewa shi ba kowa bane don gidanku akwai a yau gidanku babu ba dalili bane da kewa mutum izgili Allah subhanahu wataala yanzu zai biya rayuwar ba ta yi kake tsammani ba don ka ga wane yau kullum ya dan wanke kayansa iya abun da yake da shi kenan shi yake sawa sai kuma kana da riguna kala kala masu dimbin yawa ba dalili bane na kai masa izgili ko kadan wannan ba su ne ma'auni ba ba a auna mutane da harkar rayuwar duniya kawai sai dai Allah ya bar abu ka gode wa Allah amma ba dalili bane ka kasance da wani ko ka yi izgidi da wani shi yasa Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ya ku muminai la yaskar qaumun min qaumi kar wasu mutane su yi izgili ga wasu mutane su kasance da wasu mutane su rinka ganin su a idon su cewa su wani ba kowa bane wala nisa'un min nisa'in kar wasu mata su rinka kaskancin da wasu mata a ganin idonsu kawai mace tana zo tana ganin mace ta shiga gida mace sai ta rinka duba can kasan gani mai kuɗi ce ita ko matar mai kuɗi ce ko ba mai kuɗi ba ko yar mai kuɗi ne ko ba yar mai kuɗi duk wannan ba shine dalilin izgili ba ba shine dalilin izgili ba kar kai wa mutum izgili wai don shi mai kuɗi ko ba mai kuɗi ba ko don kai mai kuɗi ko ba mai kuɗi ba haka kuma kattara kawo su rinka yi wa masu kuɗi izgili nan kuma hasada ne kawai a zauna lafiya wanda yake sama kare wa kasa izini wanda yake kasa kare wa sama izini domin Allah subhanahu wataala ya sanya sashi zama fitina ta sashi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Imam al-Qurtubi rahimahullah alayhi fadin cewa zaka ga wani ta'i fitina tana faruwa waɗanda ba su da shi suna hasada ga waɗanda suke da shi haka kawai suka a ah, wannan tunda aka nada shi ya daina kula ni haka kawai za ta kare a kanka wannan wani tun da ya samu mashin ba ya tsayawa a gurin mu wani tun da ya samu mashin ya daina kula mu wani tun da ya soma zuwa kasuwa ya daina mun magana alhali gaba ɗaya ba haka wani. shi ne ma an kara ba dan shelan ya ga dama sai ya raya muku wannan sai ka gan shi kaman ya gan ka, ashe bai gan ka ba sai ga kuma bai ce ma assalamu alaikum warahmatullahi ashe bai gan ka ba kawai fiskansa ne ta yi kamar ta gudu, amma bai gan ka ba kai kuma kana jira sai ya ba sallama sai baka je kawo sallama ba a nan tukuna kayi ne laifi kuma ai kan baka san ka gan shi to me me yasa ba za ka masa sallama ba to kana jira ya ma sallama shi kuma sai bai ganka ba sai bai ma sallama ba shikenan kawai shedan yayi aikin sa kana da yawa je ha sai ka ga wani wai wani wai shine yau ido da ido yana na ya wuce da mun sallama ba ido da ido wai wane wane duk a nan yake zaune a gurin mu mu ci abinci mu bar masa sani wai shine yau yake gani na ya wuce bai mun sallama ba bai gaishe ne ba bai waye ba alhali bai ganka ba bai ganka ba shedan kuma yana aikin sa shedan ne ke aikin sa ko ke yake raya ma abu kuma alhali ba gaskiya bane don haka la yaskhar qaumun min qaumin kar wasu mutane su rinka izgili suna ganin suna kaskantar da wasu mutane wala ni ta'un min nisa'i kar wasu mata su zamanta suna kaskantar da wasu mata wai don abun duniya wannan ta zo da mota wannan ba ta mota wannan gidansu akwai kuɗi wannan gidansu babu kuɗi wannan gidansu akwai takaitaccen arziki wannan gidansu akwai arziki mai yawa duk wannan ba dalili bane amma auni a gurin Allah shine imani ma'auni a gurin Allah shine imani da haka ake daga daraja amma ba da kanin abin duniya abin duniya shi bai da tabbas ko me kake ji da shi na abin duniya ko ya kare ko kai ka kare ka bar shi sai biyu sai an yi wannan dole ne sai an yi wannan a baka abin duniya a kara ma a kara ma a kara ma baya karewa kullum sai karuwa ke wata ran sai an dauke ka ka bar wannan abin duniya a ji abin ne ka kuma cikin ran shi kenan magana iya abin duniya kenan ba abin da zai bi ka sai imani sai aiki na kwarai haka la yasqaw qaumun min qaumin asa an yi kunu khairan minhum Allah ce da sannu sai kaga karshen ta ma wanda ake wa izini shine mafi alkhairi daga wanda ke izini wanda yake izini ta jin shi ne suwa ne ne yau a gari ne da ah ba ku ganin kwanakin abun duniyan ma Allah kan yi juyin juyi juyin juya hali ba gashi ne yin suna gani wanda ke kira zai gani suwa ne da su ne yau ina suke suna can sai ka wuce sau goma kofar gidansu ko akuya ba ta wucewa guri sun ta dama ɗaya ta wuce amma da mutane ma kawai sun tarun mutane sai an rinka ture-ture ga masu tsaron jetin ga masu tsaron gidan wannan fa ba ne gidan zaka gani ba gidan kawai wai gidan nan ma tashin hankali ne to sai a wayi gari wata rana ina wannan duk ba shi ake ba ba mai faɗai ma ya gidan shi kira an wuce yayi yayi ne rayuwar duniya yayi ce duniya shi zama su magana su cewa duniya da wani 'yan mata ne na gaba yayi baya sau sai ga wanda ya gaba ya dawo baya shi kenan kawai yau su wane ne gobe kuma su ne dole haka rayuwar duniya don kafin su wane da suke ciki yau ai wasu ne baka kuma za a yi suna ba za su tabbata ba ran da kake jin kai ne to shirya ranar da ba kai ba ne ke ranar da ba kai ba kuma za a yi ranar wannan tabbas sai an yi ta ko kana nan a duniya ba kai ba ne wasu ne suke yi ko kuma ba ka nan a duniya sai kan an daina labarinka sai dai labari su ka yi a yi akwai masu ma'addu'a addu'a to kago kago da Allah to Allah ce ya ayyuhan nabina amanu la yasfar qaumun min qaumin hatta an yakunu khayran minhum karshen da ake wa izgili da mutune mafi alkhairi wala nisa'un min nisa'in har mata su rinka izgili ga mata ƴan uwansu asa an yakunna khayran minhun wataƙila zai iya yiwuwa waɗanda ake izgili gare su a cikin mata su sai zama ta sunan suka fi alkhairi sai zama ta sunan suka fi alkhairi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yashub fa ulai ka hum zalimun wa inan gabobin gaba din su insha in muna raye lokaci na gaba za mu bi su bayan daya amma wannan ayar gaba din in muna raye majalisi na gaba za mu fara ta daga farko insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwar mu duniya da lahira Allah shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu da iyalan mu ya kare mu da kariyarsa ya sauka da albarka a cikin gidajenmu kai kan mana da alkhairi a gidajenmu ya azurta mu da arziki na halal ta inda muke tsammani shi da ba ma tsammani Allah subhanahu wataala ya isan mana akan abin da ya gagare mu masu nufin mu da sharri Allah ya isan mana akan su masu nufin mu da alkhairi Allah ya haɗa mu cikin alkhairi masu mu domin Allah muke son su domin Allah Allah ya tabbatar mana da soyayya domin Allah subhanahu wataala kuma ya haɗa mu cikin jannatin firdaus Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin masharranta ya kare garin mu daga sharrin masharranta masharranta ya kare gidajenmu daga sharrin masharranta ya kare dukkan garuruwan musulmai daga duwan sharri makirce makirce masu makirci don rusa addinin musulunci ko kada musulmai saboda raunin musulmai ya Allah ka isa mana akan sharrin su. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ka fassara musu cikin kaburburansu Allah ka nawara musu cikin kaburburansu Allah ka sa ta Allah ka ɗaura yau cikin imani Allah ka haɗa iyayen mu jannatin firdaus da zuriyar mu da iyalan mu Allah ka haɗa mu gaba ɗaya cikin jannatin firdaus innaka samiu qaribun da da'awat subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk